ba mutum ba gwamnati ake to akwai wani gwamnati da ya wuce ni ne a kasuwan nan eh gwamnatin cuta dai ko cume ne an gaya ma a duk kasuwan na akwai wanda ya isa ya ja da ni ne eh gwamnatin cuta mu ne gwamnati a gaya mana gwamnati eh eh akwai wani wanda ya isa ya ja da ni a kasuwan nan ne ina karban kuɗin haraji ni babu sai ku gaya mai saboda gaba kun kiyaye ko eh, kuna ji ko eh, mun ba haka suke yi ai haka suke ba ba shi ba ai ai da bayarwa kai kawai ya ƙara wuta abin shi ba ka gani da baka ci wannan abin ba Sani, su ma da wani gogo Mijina me ya same ka? Wani mutum ne kawai ya zo ya same mu a kasuwa. Wai sai mun bashi haraji. Wasu daga cikin waɗanda muke zaune tare suka ɗauki kuɗin da ke hannun suka bashi. amma gaskiya ni sai na ga ba gaira ba dalili akan me zan ɗauki kuɗi na in bashi sai na ki bayarwa shine rufe ni da duka har ya kwace kuɗaɗen da ke na gaba daya ban gane ba ina taka jarumtar ta tafi har da wani zai zo ya samu galban ka da ke ka to ai ko addini ma ya yadda cewar idan an cuce ka an kwace maka ka dan ka je ka karba ba laifi bane ka san mutane nawa ne za su cutu rashin nuna jarumtar ka ya kamata ka je ka karɓi haƙƙinka in ba haka ba an dinga maka kenan kin san daga lokacin da na canja rayuwata na yi alƙawarin cewa na rabu da duk irin wannan rigimar ko da ya yatsa mutum zai ɗauka ya sa a bakina ba zan kula shi ba wannan shine dalilin da yasa wannan ba hujja ba ce haba mijina jangwarzo ba gaba da gaba ba ko da bayan ma sai an shirya iye eh? ai kamata yayi ka je ka nuna musu taka jarumtar da ka karbo hakkinka saboda me dan ka nuna masa cewa idan har yana cin ƙasa to ya kiyaye na shi na gode da wannan ƙwarin gwiwa da kika bani zalau daudu ngo je ka karbo mana kara biyu ma mu samu mu dan ai anan wurin mako nan wurin malam audu dukan da na ma baka daddara ba sai da ka dawo ba na san wata magana ka bani kuɗi na yau jikinka zai gaya ma ga sunan idan ka isa ka karɓo yannan kuɗi Oh! Ah. Ah. Mr. Okay. Ya tashan nawar 6 ɗin? Eto, eh babu dai matsala yanzu mun riga mun gwada ta babu wani damuwa. Bibi din ya sauka? Alhamdulillah bibin ma ya sauka. That's good, that's good, that's good. Uh, ki kokari ki je Ward 9. Ki karɓo mun test result da aka yi masa ko? In an gama sai ku kawo ko? Okay. Yawwa. wannan shine sakamakon test da muka yi matarka a gaskiya matarka tana cikin wani matsanancin hali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me fa doctor matarka ba za ta yi haihuwa ba sai ta hanyar operation operation kwarai da gaske idan har muka ce za mu bata ta haihu da kanta to za mu iya rasa ta ko kuma rasa ɗan da za ta haifa dokta wani operation zai ci kamar nau nan? eh to zai ce dubu ɗari dubu ɗari kwarai saboda ba kamar kowane irin operation ba ne matarka tana da wani cuta wanda dole sai an yi operation ɗin kuma faɗuwan da ta yi a gida har ka kawo ta nan asibiti wato naƙuda ne ya zo kuma ɗan ya juya amma alhamdulillah yanzu mun gyara mun daidaita yaran tana dab da ta haihu na haka ka yi ƙoƙari ka kawo wannan kudin operation don ai mata ka ta haihu da kanta zan iya bakin ƙoƙari ya dokta insha Allah sannan kuma kana iya zuwa ka je ka ganta eh ko akwai wani a wata take da bukata kuma ka Ya na ganka haka? Me yake damunka? Ba komai. Ya za ka ce min ba komai bayan ga hawaye a idanka? Likita ne ya ce ba za ki iya haihuwa da kanki ba sai a miki operation. Ni kuma ba na so a miki operation din nan. Sannan ya ce idan ba a miki operation din ba ko a rasa ki ko a rasa ɗan da za ki haifa. to in ban da kai ai operation ba wani abu ba ne yana ɗaya daga cikin samun lafiya ta wajen da hankalinka ba abin da zai sani ina son ki ba na so rasa ki kin zama jinin da ke yawo a cikin jijiyata ke ce numfashi na ban da wani tunani a rayuwata sai idan na rasa ki ban san yadda zan yi da rayuwata in Allah ya yarda babu abin da zai raba mu mutuwa ba za ta ci sa'a ba a kanmu in ma ta ci sa'a ta raba mu a duniya to ba za ta ci sa'a a lahira ba kaga a can sai mu ci gaba da rayuwar mu na dindindin har abada insha Allah kamal to gashi kuma yau ba ni da abin da za ka ɗaukar min ba wannan bane ke tafi da ni ina da wani uzuri ne alhaji wallahi mata ta ce ba ta lafiya take asibiti a to kamal ga likitoci a gari ni kuma ba zan yi ma ni ba likita ba alhaji ana buƙatar kuɗi ne wallahi kuma ni ba ni da shi to ni an gaya maka ina da shi ne ko kuma ka bani ajiya ne ba haka bane alhaji kuɗi na san kai dubu ɗari kuma wallahi ban san inda zan iya zuwa in nemi taimako ba sai gurinka dubu ɗari na ma makudan dukiya kan baka akan wani dalili alhaji zan biya ka a hankali zan rika maka aiki har sai na gama biyan wannan kuɗin da za ka biya ni da wannan dakon na yau da gobe shine za ka yi hada dubu ɗari ka bani alhaji ka taimaka min ka ji ma ka ci ga kawai dauki dubu ɗari in baka in haka nake ai sai in kare wannan duniya ta maliki yau dini kowa na ta kansa za ka ƙara gaba ka ƙara gaba ka nema wani gurin Allah ya taimake mu matar ta kan aka sa ta a skeli nauyin ta ba zai kai yawan kuɗin da ka zo ka tambaya wani ba dan Allah malam na san kana da hali sai sa amma aka faɗa ka kan matar. Ko san ya take a wurina ba idan ta mutu wallahi ba sai ya sa kai sai kin ba in ta mutu in ta mutu ga mata nan burci a gari ba sai ka aure ta ba malam na san kana da kuɗin da abin da sa ne zai mutu Allah ya haƙuri ma mutuwa ce mata sun yawa a gari ka ka nemi wata gaba matar ta kan aka sa ta a skeli yawanta ba zai kai wa kuɗin da ka tambaya ba ka ji ma hukaci ya ga kawai yake dubu ɗari in baka in haka nake ai sai in karye wannan duniya ta wani kyau mai dini kowa na ta kansa biya za ka biya ni da wannan dakon na yau da gobe shi za ka yi haɗa dubu ɗari ka bani tabarakallah masha Allah kawata ikon Allah kin ga wannan aihuwar da nayi wallahi na tabbata Alhaji ba karamin daɗi zai ji a wannan aihuwan ba domin shekara ashirin yana neman ɗa bai samu ba sai ga shi yau Allah ya basa kin ga wannan kawata wannan ɗan da cikin ganshi ina tabbata miki da zai sha gata sosai ni kwa na tabbatar da haka don kuwa shekara ashirin yana neman aihuwa Allah bai bashi ba sai yanzu wayo Allah Allah dai ya raya kawata kin yi kokari ta kina tana da barin sake buɗan nan kawata bari in gaya miki a baki na alhaji zai fara jin wannan albishir saboda ba na son babban kyauta ya wuce ni gaskiya ka wallahi ba karamin daɗi zai ji ba idan har kika gaya mai wannan albishir ai ki faɗa da babban murya insha Allah a baki na zai ji wannan albishir a'a ki bishi a hankali mana kin san ke ma din fasara hankali sun gaji alhaji ina yake ban gan shi ba wani irin bata gan shi ba kafa ce da shi da zai fita alhaji anan na ajiye shi wallahi ban gan shi ba daga shiga na ban gida to ina kika ajiye da ko mu shi gan shi mana wallahi ba ɗana ba koyin <laughs> wallahi na shiga bani ɗana zan yi matuƙar farin ciki idan ka dawo min da ɗana don abin da na daɗe ina nema kenan a rayuwata. Jan gwarzo! Jan Alhamdulillah, ciwon matata ya zo ƙarshe. Bari mi ƙaƙurin mahaifinka. Jan gwarzo! gwarzo gwarzo don Allah don abin da ka nema zan baka ga kudin na kawo in ba ka nema abin da ya baka wallahi zan baka don Allah ka bani ɗana. kuma wallahi ban zo da kowa ba ni kadai na zo dan Allah ka bani ɗana can ban zo enough. kuɗin na kawo maka na zo duk da abin da kake da bukata jangwarzo don allah zan yi matuƙar farin ciki idan ka bani ɗana ga kuɗin na kawo jangwarzo don allah ka bani ɗana abin da na daɗe ina nema kenan a rayuwata ko nawa ne kake so zan baka jangwarzo Othmani, I'm sorry. Matarka ta haifi ɗa namiji, lafiyayye, amma kuma ta rasu. Assalamu alaikum jama'a. Ina roƙon jama'a duk wanda yake da labarin inda ɗana yake ko labarin shi don Allah ya sanar da ni. Na yi alkawarin duk wanda ya haka zan ba shi kyauta mai tsoka. Shi kaɗai nake da shi a rayuwata tun bayan shekara 20 da na yi aure a rayuwata. Matata saboda baƙin cikin rashin wannan ɗan har ta samu shan yawan gaba ta mutu. Allah ina roƙon jama'a don Allah a taimake ni na gode ina so ka yafe ba sakamakon halin da na je baka a ciki bayan ga haka kuma yanzu je in mika kaina wajen hukuma saboda laifin da na aikata har na fidda rabon samun wannan yaro amma in ka sa tauhidi a cikin zuciyarka ba abin da Allah ba zai ba wansa ba a sanadiyar haka ma'aikata ta rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar ka yi mu ɗan fasa ba cikin yanzu buga mai hankali mu je kana kano ranar ne ka ko kene ga musu Alhaji Kabir ya kai saurin kiran 'yan sanda haba haba Alhaji to dama wannan mai saurin yaro guda a ce mutum ya sace yanzu ka san manufar da yake da shi da har ya dawo maka da nan ai dole kira mushi sanda Jones. shi ne ce na kama kawai nan fashi ka eh, wallahi hakan na ji daɗi sosai kaga tun da ka zo ai sai ka bani labarin america ko alhamdulillah na kammala to ya yi kyau to kuma yanzu me kake so ka yi eh dama datina ne ce tun da na kammala karatu sai in zo in taya shi wajen tafiyar da harkokin shi na kamfani masha Allah abin ya mun daɗi sosai wannan tunani na mahaifinka ya yi kyau dama hausawa sun ce ken ɗa ya gaji mahaifin shi gaskiya ne ya yi kyau sai dai kuma gashi ka zo ina so in yi tafiya abin da zai faru shine ka ce mishi in na dawo daga tafiya zan zo na same shi to shi kenan zan gaya mishi ya ke to sai an ba da Kai ne kuma a nan? Ke ce a nan kuma? Kai? Ke? Wai kai wane ne? Wai ke wace ce? Wai me yasa kake ta bina ne? Onkul, wannan yarinyar tun safa take bina. To haka ne? Baba, dariya ma fa kake? Au. Dama babanki ne shi? Da babanka ne? Kenan aukulu. na so zan tafi abokan ya suna jira na saboda akwai dan yanda zamu je da su sab join zo nan zo nan zo ai abokan naka za su iya jiran ka <laughs> dama wannan shine salim wanda nake faki labarin shi na america yana karatu na san zaka manta ta safiya ce safiya eh. wannan yarinyar ke ce kika girma haka amma dai ina fata kin daina kirinyen nan taki wallahi wallahi ba na so baba ka faɗa mai ya daina tsokana to banda abun ku da muke so mu haɗa ku mu ku haɗin gida amma tun yanzu kuna kuna rikici to ya kamata ku koyi haƙuri kun ji ko Bye. sakamakon yaba hankalinka da muka yi sunanka ya fito daga cikin jerin sunayen wanda gwamna yawa alfarma ma'ana yau za ka bar gidan nan a gidanka za ka kwana ka sami yancin kanka idan na bar gidan nan ina zan ji me kake nufi da haka abin da nake nufi shine duk mutanen da na sani in sun gani ma ba za su iya gane ni ba kuma da yawa daga cikin su ma na gani yanzu sun mutu idan ma suna rai sun canja wurin zama kuma ni ba san da suka koma ba ba ka tunanin hakan ka samu dama da zaka je ka sake wata sabuwar rayuwa ne sai ka ce za su na kira ka ne ina so mai wata muhimmiyar magana a kaina da kai ina fatan dai lafiya ina so in shaida maka cewa na maka mata ne mata kuma dadi kwarai ni ai ban da ra'ayin yin aure a yanzu dadi ko me dalilin yin haka. to dadi yanzu dai abin da za a yi ina buƙatar lokaci domin na yi shawara na ɗan yi tunani a kai ko dadi me dalilin ka na yin aure ka riga ka girma a wannan shekarun ya kamata a ce tuntuni kana da mata dadi kawai dai ni ban da ra'ayin shi ne a yanzu to shikenan barin shaidawa alhaji kabiru kawai ya ba wa yarsa wani aiki safiya ita ce kai mun mata kai fa ce yanzu ba za ka yi aure yanzu ba to me naka na cewa kaza ka zauna dai ka zama a tuzurinka kawai a a dadi a dadi wallahi sorry na amince safiya ishi to shikenan Allah ya albarka ai dadi a wannan lokacin namu yanayin da ake ciki idan yaro ya kai shekara goma sha takwas dadi ya zama kuma zai iya bambance tsakanin baki da fari to ina ga ai abin da ya rage layin mishi aure na amince dadi zaɓin ka aishi ne na wallahi ba sai to shikenan Allah ya albarka kullum na zo wajen nan sai na ɗaga hannaye na sama saboda mahimmancin wannan gurin a wajena. Saboda me? Saboda a daidai wannan lokacin a daidai wannan wajen motoci guda biyu suka zo wucewa a dalilin haka zuciyoyi guda biyu suka haɗu ta dalilin haka na faɗa kogin ƙaunar masoyiyata hakan da nake yi godiya nake yi ga Allah da ya kaddara saduwar mu <laughs> kai dai baka mantuwa ya zan yi manta Woo! malam lafiya barka dai me faru malam lafiya alhaji nake so in gani alhaji ka zo gani dube ka dukun dukun sai wari kake yi wai ka zo ka ce kana son ganin alhaji kai hakuri bawan Allah akwai dalilin da yasa nake so in gani shi Mala ina zuwa idan taimako kake so ina zuwa tukunna kai hakuri kawai ka kama gaban ka ina zuwa ya hakuri a'a ba kuɗi nake nema ba akwai alaka tsakanina da shi to za a yi da gaske naga abin naga abin naka zuma ne kai sai da wuta ina zuwa fita na ce fita ba za ka fita fita Alai sanda zuwa. wannan bawan Allah ne wai ya dage lalle sai ya ganka na gan shi dukun dukun har sadaka na bashi ya karba ma ki karba alaji to bawan Allah an sadaka kake nema in ya baka aka mun ne na baka to alhaji ba sadaka nake nema ba ni ne jangwarzo jangwarzo to bala Musa ka shigo da shi ciki a bashi alaji to Salim. Salim. Salim. Daddy. Zo. Zo. Hey. wannan bawan Allah ne shine wanda ya sace ka kuma ya dawo da kai lokacin kana sunan shi kamar yau amma mutane sun fi sanin shi da jangwarzo wannan haɗin ta'adda ne Shi ne wanda ka taɓa bani labari ya sace na ƙarami amma a da alin nadama da sabuwar rayuwa bai kamata mu bashi shi ta gayyara ba da haka zai zauna da mu a nan a gidan nan kaga bai da tudun dafawa gaskiya dadi akwai matsala gida mai kima da daraja irin wannan a ci wani dan ta'addan yana rayuwa a ciki gaskiya ni ban yadda ba ni ban yadda ba alhaji salim yana da gaskiya zamana idan nan bai dace ba ba ni da gurbi dama rayuwata ta zo ƙarshe zan je in samu wani kudi in zauna in yi yaso har mutuwa ta riske ni na can kar ka manta ba don sanadiyar sa ba da yanzu ba mu san yadda kake a duniyar nan ba ko a mace ko a raye idan ma kana raye da to a matsayin ɗansa za ka tashi amma sai allah ya sa ya dawo mana da kai bayan na yi baƙin cikin rasa ka matuka saboda sai da muka shekara ashirin kafin mu same ka shi ya sa na saka a raina fiye da komai a faɗin duniyar nan Da haka ka sa shi a ranka zaman shi a gidan nan an riga an gama ina fatan ka fahimta ka zauna abinka kamar dan gida kar ka damu da abin da sallin ya faɗa maka ka san yaran yanzu ka haife su ne baka haifi halin su ba sai ka shafu? Mm, ni ba zan sha ba saboda gaba ɗaya ba da afata ahan ban faɗa maka ba jiya barawo ya shiga gidanmu ya ɗauki wani abu a'a masu gadi sun kama shi aka danka shi ga 'yan sanda ni kuma gashi mahaifina har masauki ya bashi a gidanmu barawo wannan ya fi karfin barawo dan ta'adda ne dan ta'addan nan da ake kira can kwarsu kai kar ji wannan mutumin nan da ya sace ka shi fa kai amma zan so in gan shi saboda irin shaharar da aka ce yaya wajen ta'addanci a baya kuma ka san ban taba ganin dan ta'adda ido da ido ba amma kar ki so ki gan shi saboda kina ganin shi zaki cikin tsani shi ni ina son in gan shi oh haka ne to shikenan ai to sai ka sha ko wannan shi ne dan ta'addan da yake son ki gani kin ga wannan hannaye nasa da suke rike Allah ne kadai ya san irin mutanen da ya kashi <laughs> me kake nufi kinga abin da ya faɗa gaskiya ne so tarihi idan mutum ya aikata laifi laifin yana bibe shi har ƙarshen rayuwarsa alhaki kuku ne Tunani na ada akan 'yan ta'adda ya sha bamban da na wannan na lura wannan mutumin kirki ne in har ya yi ta'addancin ba mamaki akwai dalili mai ƙarfi da ya sa shi wannan zuciya ta shi ba abin da ke cikin ta illa dafi rashin imani da kuma ta'addanci tunda naga kina so ki ji labarin shi to idan kin gama ki sami ni ina fada kinga kar ki bari ya dawo zai tare da ke kin ji ko ki je kare fushi da ke kin ji ban sani isa ya kasa gane cewa kai mutum ne ke zamanin ne ya riga ya lalace mutane da yawa ba za a iya yarda da su ba saboda mutane yanzu tuwa mazuru suke yi saboda ka salim bai laifi ba amma yaushe kuka haɗu da shi akwai wata alaƙa ku ne eh, Allahu akbar na yi muku munna Ah, na da kowa mana ai ku ne komai a guri na Na kusa shigowa cikin insha Allah shigo zan kuma Lafiya, zo mana. me haka me kake a jikin motata gani ne wai mota ta yi ƙura shine nake dan wanke ma ita idan ta ga dama ta yi sahara ba kura ba ka fita daga harkar motata wai kai wani irin tsoho ne mai shegen nacin tsiya idan baka fita daga harkata ba wallahi sai na yi maka wulakancin da baka taba ta ba sai zaman gidan nan ya gagare ka gwarzo lafiya kake kwalla min kira can gwarzo kamun sata sata kai me ke faruwa dadi gwarzo ya min sata sata kai gwarzo ba zai taba daukan abin da ba nashi bane dadi wai me yasa kake bin bayan mutumin nan me yasa duk abin da na faɗa maka akan mutumin nan baka yarda shi kaɗai ya ga jakar kuɗi na a nan gurin dama tun da naga wannan mutum yana goge min mota na san akwai wani abu a cikin zuciyarsa wannan ba hujja ba ce ka gan shi da idan ka ya ɗaukan maka ni ko nake da hujja dan ba wanda ya kusanci motar sai shi kuma dama na gaya maka tsintacciyar mage ai bata mage kawai ka ɗauko jakata ka bani tsohon banza tsohon wofi barawo kawai idan ba haka ba wallahi sai na haɗa ka da salim ko lokacin da nake zangon zuna ba na sata sai dai mai kwaci ido da ido balle yanzu da na zubar da komi na daina ma satar ni ban ga kuɗinka ka ba ban kuma san inda suka yi ba ka ji karka ɗazu kan manta ta ina ta neman ina ta kiranka baka ji ba shine na ajiye maka jan gwarzo ta allah kai haƙuri ka yafe wa salim yaro ne kuma ni na san na yarda da kai na san ba za ka aikata wannan laifin ba kai haƙuri ba mu alhaji komai ya wuce kai kuma ka ƙara furta ma irin wannan mummunan kalaban nan ba irin tarbiyyar da na baka ba ka ba shi haƙuri can gwarzo kai haƙuri. Madam, shi kenan so na a gidan nan ko da in dinga ganin ɗana da na haifa kusa da ni amma ina ganin abun ba mai yiwuwa ba ne saboda laifin da na aikata a baya ya sa ba wanda salim ya tsana a duniya kamar ni zama na a gidan nan ba abin da zai haifar sai ɗa mara ido wanda in tafi wanda in tafi inda ba wanda ya sani zaki sabuwar rayuwa kafin lokacin da zan amsa kiran ubangiji ina kake nufin tafiya a wannan daren ne haka so da ke nisanci wannan gida dambu ga wani irin wauta ne haka ya za ka yi tunanin barin wannan gida mai ɗumbin arziki irin wannan ni fa ina ganin kamar har yanzu gidan nan akwai ababen more rayuwa fa ina za ka ji wani irin rashin hankali ne wannan ai ba gidana bane gidan alhaji sani ne to amma ga ai ɗanka shine magaji mai wannan gida ko salim ba ɗana ba ne ɗan alhaji sani ne <laughs> oga na fasan komai wannan yaro ba ɗanka ne ƙarya kake yi salim ba ɗana ba ne ɗan alhaji sani ne to oga ya kafa kama da mu kar ka tona min asiri ni ma ka rafa min asiri ka bani ƙara gaba ba mu karebin dabo dambo idan kana tunanin cewa za ka samu kafa a gurina to baka isa ba zancen banza Oga ban miliyan ɗin nan ƙara gaba kawai ina kake tunanin zan iya samun irin wannan kuɗin ba ni da su na ci kuma ba haka ne uga na san ba ka da miliyan ɗaya magana ta gaskiya amma ɗanka da alhaji sani ai suna da shi idan ka gama za ka iya zuwa ka ce su ba ka miliyan ɗaya ba ni ka kyale ni zan je tambaye su da kaina a'a kai hakuri kar ka tona min asiri kaji dan Allah ka rufa min asiri to shikenan uga na ji kuma na yadda ba zan je ba amma na baka awa 24 zan dawo gidan nan da daddare gobe ka bani wannan kuɗi in ƙara gaba amma baka sani ba a cuta ta a kwana lafiya kafi kowa sanin dambu dambu nake ba a cina sai da ruwa wallahi awa 24 kun zo yanzu taimakon da na maka ce baka gani ba gaskiya ne abin da sanin muke faɗa baka canja ba ka cuce ni ka yaudare ni kuma yanzu zan haɗa ka da 'yan sanda alkawari da muka yi da kai jiya ba ni kuɗi in ƙara gaba manazarta wai a ina kake tunanin cewa zan samu irin wannan makudan kudin oga kai kake da hanyar samun wannan kuɗi hanya uku na farko za ka iya sata ko kuma ka tambayi alhaji sani ya baka ko kuma ka tambayi ɗanka salim ya baka a ni ba ɗana ba ne na gaya ma alhaji sani ne babansa maganar banza sai ka gaya wanda bai san zancen nan ba ɗanka ne kuma ka bani kuɗin nan don ba za ka iya bani ba ni zan je in tambaye su da kaina kamar da na yi alkawari kaka dan Allah ka rufa mun asiri dan Allah ka ka tona mun asiri sakamakon kadarar da ta faɗa kaina magajin alhaji ya mutu a hannuna na ɗauki ɗana na sa a sa saboda alhaji ya samu farin ciki da kwanciyar hankali yanzu yaron nan ya zauna a gidan nan hankalin su ya kwanta kana nema ka tona mun asiri kar ka yi mun haka to tun da sun samu farin ciki ni ma a faranta min rai mana miliyan ɗaya ka fa nan ne ma kaga kar ka sani in aikata abin da ban yi ne yi ba ka sani in aikata abin da na bashi a baya zan iya kashe ka wallahi oga ƙarya kake baka isa ka kashe ni ba amma tun da ka kenan ni ma yanzu zan je in fasa kwai kowa ma ya ji labari ka kenan ku to ɗanka sai ya bar gidan nan kaka tafiya ta sake ni ka sake sake kai da zuwa alhaji na son gaba gaskiya wannan shine ya sauya maka danka asalin ɗan da yake rayuwa a ƙarƙashin ka ba asalin danka bai dan sani na riga na ji komai kana so jangwar zuwa baka kuɗi don karka sanar da ni cewa salim ba ɗana ba ne to ko shi zan zangwazan ne ya buɗe bakin sai faɗa cewa salim ba ɗana ba ne ba zan taɓa yarda da shi ba alhaji da ka tsaya ka baka da abin da zaka faɗa mu kuma abin da nake so da kai yau zaka bar gidan nan ko in kira maka 'yan sanda yanzu nan shi kenan jagwarzo ni zan tafi kuma kowa ya ci ladan kuturu sai ya masa aski haɗuwata da kai wajibi ne na gaya maka za ka bar gidan nan yau na rasa farin ciki na ashe kai ne makashin ɗana alhaji ba na kisa allah yana gani ƙadara ce ta faɗa kaina ɗan kai mutu a hannuna kuma na ɗauke shi ne sakamakon ana so aiwa mata ta aiki a asibiti amma ba kuɗi neman wannan kuɗin ne sa na ɗauki ɗanka daga ƙarshe da ɗanka ya zo ya mutu sai na tausaya maka saboda na ji ka ci sama da shekara ashirin allah bai baka haihuwa ba shi ne na ɗauko na waɗannan musanya maka da shi amma ban yi haka da in cutar da kai ba sama da shekara ashirin da biyar ina ɗauke da ɗanka a matsayin ɗana ya zama jini da tsoka ka bar gidan nan don idan ina ganin ka zan tuna da bakin cikin na kasa ne ka bar gidan nan na ce ina da butulci da wannan bawa Allah ya mu har in koma ga Allah ba zan manta ba na rasa farin ciki na ashe shi ne makashin ɗana ɗanka yana hannunmu mun riƙe shi idan kana da buƙatarsa za ka kawo mana naira miliyan ashirin nan da awa biyu idan ka kuskura ka gaya wa 'yan sanda to tabbas rayuwar ɗanka tana cikin hatsari daɗi daɗi ka taimake ni za su kashe ni ka taimake ni daɗi hello salim kana ina ne hello <laughs> Eh, eh, za ka same mu a jejin da ke cikin gangare ka kawo mana kuɗin nan ina gargaɗin ka da kada ka sanar wa 'yan sanda in ko ba haka ba rayuwar ɗanka tana cikin hatsari na gaya maka hello hello hello wannan adan mun yi shi shekara ashirin da biyar da suka wuce a zamanin muna 'yan fashi kai masu ne to kai dan mene ne <laughs> na kawo ku ba ni ɗana tafi da shi Daddy, ni, ni. Mai kuɗi uban matsiyata, shi kuma marin da kai mun a tun da na ba ku kuɗi ku bani ɗana tafi da shi. ba kai ba marin da kamun na ce a nawa to kai ma yau za ka ɗanɗana kuɗaka domin ni dambu ba na mantuwa kuma ba na yafiya ka san wannan ku Ah! Ah! ah! ah! asalinsa salim jan gwarzo ne ma'aifinka ba ni bane ma'aifinka ya sadaukar da kai ne a sanadiyan daukan dana da don ya ceto matarsa daga rashin lafiya dana ya mutu a hannunsa ganin halin da nake ciki shi ne ya sadaukar da kai a madadin ɗana shi ne ma'aikun ka sallu dama shi kai ne mahaifina baba ka ya yafe min da irin tawar da na yi maka baya salim ni zan roƙi fiye a gurinka sakamakon laifukan da aikata kuma ina roƙon Allah ya yi min sauri ne da na a baya Baba na yafe maka duniya da lahira ki ba kai min laifin bai ba wannan sunan da kake kira na baba bai kamace ni ba ga baban ka, shi ne babanka Baba, baba, baba, baba! Ah! Sai mutu! <laughs> 야무져.